a shirye-shiryen mika mulki ga sabon gwamnati ta jiran muhammadu buhari da shugaba goodluck ebele jonathan yake ci gaba da tsara a najeriya a yanzu majalisar zartarwa ta najeriya ta yi wani taro wanda shine taro na kusa ga na ƙarshe inda ta tsara hanyoyin da za a bi domin tabbatar da an miƙa mulki a ruwan sanyi ba tare da wani kace na ce ba wannan taron da majalisar zartarwa ta yi ya zo a daidai lokacin da ake ta ambaton akwai 'yan matsaloli da ake fuskanta tsakanin kwamitocin da ke bada mulki ko tsara bada mulki da wanda ke kula da tsarin karɓar mulki inda ministar ta ce tuni an ɗauki duk matakin da ya kamata domin a tabbatar da cewa ba a fuskanci kowane matsala ko ƙalubale dangane da shirye-shiryen mika mulkin ba kamar da ita ministar ta watsa labarai mrs patricia akwashike take bayyanawa manema labaru a abuja sakamakon ganawar da majalisar ta yi a yau inda kuma ta duba waɗansu muhimman abubuwa da suka shafi gudanar mulki na najeriya baki ɗaya eh, ranar 28 shine president zai nuna ma shi mai jiran gado duk wurare a villa tare da deputy ɗinsa 28 ranar 28 kuma a chambers za a mika mishi handover notes briefs din duka agencies za mu yi dan ritual ceremony a mika mishi don kasan the next day za a je inauguration ne kuro so kuma ranar 27 za mu yi final council meeting din mu muna kiran wancan validatory session a lokacin ne za mu gode kowa zai yi maganin da ke zuciyarsa to dangane da kuma abubuwan da ita minister take ganin cewar zai kasance abun tarihi wanda gwamnatin goodluck ibela jonathan za ta bari a baya sai ta ce ah, abubuwa da yawa mana abun da ya shafi rayuwar mutane duka gwamnatin nan ta yi ko a bangaren wuta ne ko ruwa ne ko universities da ta kafa da abubuwa da yawan da ta yi wani ba zan iya tsaya haka ba gefen da na ba wani ministry da muke da shin da bai taba rayuwar mutane ba ko rail ne da na ruwa ne da ruwa da university wani aka yi a oron na marine na training mutane masu aiki a ruwa da contract da aka bayan da za a yi eh, clearing kasan an mai da oron kamar big big ships masu containers da yawa za su iya je wajen eh, ta wancan gefe banda lagos mun sake mun bude dato wani akwai abubuwa da yawan da za a iya kira shi ma da yake yin tsokaci akan muhimmin abu da za a tuna da gwamnatin gullar da jonathan a najeriya mai ba shi shawara akan sha'anin siyasa profesa rufai ahmed alkali ya bayyana ma manema labaru cewar na san dai da duk abin da ya kamata a yi na shugabancin najeriya su ya nasa kokari gurgudun karfi da rufin iyawa da kuma sani amma in muna so mu dubi abun gaba daya sai mu fara daga na baya bayan nan kafin mu koma na fari na baya bayan nan babban abu wanda aka yi a najeriya wanda kuma ba a taba yin ba kuma zai jima ba a yi shi ba shine a yi zaɓe a najeriya kuma a yi zaɓen nan a cikin wani hali da mawuyaci kowa na jin ɗarɗa kowa na shakkun me zai biyo baya amma aka zo kai zaɓen nan shi shugaban ƙasa ya ce ya ya amince da wannan zaɓe tun ma kafin sakamakon zaɓe ya fito sannan ya kira shi wanda aka zaɓa shi jana muhammadu buhari ya masa murna ya ce kuma za su aiki tare ya taimaka masa wajen miƙa ragamar mulki wannan abu ba karamin alkhairi ba ne a ƙasar nan mai bayar shugaban ƙasar najeriya shawara akan siyasa kenan professor rufai ahmed alkali a tattaunawa da ya da manema labaru bayan da aka kammala taron majalisar zartawa ta najeriya a abuja umar faruk musa murar amurka a Abuja, Nigeria.